Yau dandalin VOA bakoncin wa aka daɗa samu. Wato MM Haruna. Wato Haruna Mu'azu Muhammad wani aka fi sani da MM Haruna shugaban cibiyar MM Haruna English Academy. Mm. Malamin Turanci ne? Mm, malamin Turanci ne kuma marubuci littafan Turanci kuma mai program saka na koyar da Turanci a gida rediyo. Kuma ana harkar fina-finai ma mm. wajen ɗaukan nauyin fina-finai da sauransu na Hausa da na Turanci shi ma. Ka taɓa ziyartar dandalin nan? a wancan lokaci mun yi batu akan yadda aka yi harkar fara harkar fim yanzu kuma gashi kana fim hangen nesa mm. shin wannan fim ya kunsa wannan fim din ya kunshi wato female child education wato ilimin mata sannan kuma ya ya kamata mata da miji zamantakewa ta gida da kuma harkar siyasa me ya ya kamata siyasa da kasance sannan kuma ta wace hanya ce ake bi a koyi ilimi ba a girma da karatu ko duk girman mutum zai iya koyan karatu zai iya zama mai wannan sannan kuma wace hanya ake bi na koyan turanci cikin sauki wanda yake damun mutanen mu na arewa to in abin da fim ne yake kusa kuma akwai standard english subtitles da aka yi fim din wanda ko ko ƙarar kofa aka ji ta ce ki sai an fasara da turanci wanda yan makaranta ma su amfana ba ai kurakurai kamar yadda muke gani yawa tunda ai tunda fim din na ai daga makaranta ya fito ba fim ne na production ba fim ne wanda makaranta ta tsara mm. saboda haka ba ma tunanin a samu irin wannan kurakuran da sauransu mutane su samu abin da suke so me ka dauki wannan mm. topic mm. wannan bukala mm. zan ce mm. me yasa ka eh, saboda abubuwan da suke damun al'ummarmu ne na arewa saboda makarantun ma da muka bude na koyon turanci daga mutane suna zuwa da yawa problems ɗinsu da nake ji mm. cewa akwai matsala kaza akwai matsala kaza to shine na amfani da irin wannan matsala tana damun yan arewa sai na amfani da ita amma a farko ka ce mana ya karkata ne ilimi amma na mata eh ilimi na mata ba da kuma misali a ce mata gwamna ce ba ta jin turanci ana so aure mata wata dan a samu mai jin turanci a samu presentable wato wada mm. ta shiga al'umma to ita kuma a sirrance ta ita ko wannan turancin aka samu wannan to me mafita dai tukunna daga wannan in ta shin cishe za a mata ko kuma a tana da ta koyi turanci ne da sauransu. Shi gwamna mm. din mm. wato yana kunyar ya fito da matarsa. Eh to dama matar gwamna guda a ce ba ta jin turanci akwai matsala. Eh ba ta zama presentable da ake cewa ba. Um, da hausa aka yi fim ɗin ko? Mm, kashi saba'in a cikinsa hausa ne kashi oh, talatin kuma turanci ne mm. eh, ba mai dogon zango ba ne kamar fim din akwai sinasinan turanci mm. amma kuma hausa ta fi yawa yau in gausa ne haka in gausan kuma na turancin ba shi da yawa a ciki wanda shi ma turancin da aka yi an fasara da hausa hausa kuma an fasara da turanci wannan shine karo na farko da kai fitar da irin fim ɗin ko kwa dama dama akwai husna ko zina muka fitar a baya wanda shi ma fim ne na ilmantarwa da sauransu su shi wannan na biyu ne da ya taho amma wannan aka fara dauka amma kuma wasu aka fara saki me ya jawo hmm. jinkirin ba a saki hmm. wannan ba saboda wannan din kowane za zaka tura zaka ga cewa ko mutum kake so ka faɗa akwai yanayin da zaka mai magana akwai lokacin da ya kamata ka wannan to wannan sako ne na 2018 hmm. shi yasa ya dauki shekara biyu ma mu sake ba sai yanzu saboda sakon in muka sake shi a baya da sauransu akwai lokacin right time din da ya dace ka tura mutane sako sai ya fi shigar su da sauransu to sakon 2018 shi yasa muka bar shi sai yanzu da kuma aiki aikin da aka ɗauka aka daɗe ana yi a kansa don a ba mutane abin da suke so. Kashe fim ne hmm. na makaranta. Na'am. kenan sabbin jarumai ne aka saka mana a wannan fim din ko ɗaliban aka ah, tsofaffin ah, jaruman dai wanda muka sani ne sannan kuma akwai sababbin ɗalibai don akwai ɗalibai na ma maza ɗari mata ɗari a fim din kuma ni ma na fito a cikin fim din na koyar da turanci a aji wajen sinasinai biyu zuwa uku a ciki wanda na koyar da turanci to kin ga mutum ma kalifin akwai ah, sinasinai na koyar da turanci a ciki. abin man sha'awa shine an yi fim din da gaskiya dai ba a taɓa yi a masana'antar nan ba a tunani na sannan kuma mutane suka gani insha Allah ba za su yi da na sani ba irin fina-finan da suke so ne ya shigo komai ya taɓa kuma ya taɓa zamantakewa ta gida ya taɓa zamantakewa ta waje ta siyasa ya taɓa ilimi ya taɓa ko ina da sauransu abubuwan da yake damu mutanen mu na arewa ne muka ɗauka muka yi da shi shine abin sha'awar mutane za su samu abin da suke so ba irin fina-finan da suka saba kallo bane wannan bayan wannan sai wani eh, za a eh. tsinkaya eh wannan ai shine misali mutum ya kalli wannan fim din zai koyi turanci zai koyi kuma hanya hanyar da zai iya koyan turanci an buɗe hanya wace hanya ya kamata a koya zai gane cewa kuma ba a girma a ce kuma ba a koyi ba a sami ilimi ba sannan kuma ya kamata mace ta zauna da mijinta sannan wani irin abu ya kamata mai ilimin addini daraja ilimin addini kuma daraja ilimin boko kowane da position ɗinsa. <laughs> Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.